radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su. Da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ta gidan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na da kidan Iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su. Kafin a ji abin da an fita duka baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi 17 ga watan Yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 18 ga watan zalhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan Yulin shekara ta 1913 aka haifi Farfesa Roger Grody masanin ilimin falsafa kuma ɗan siyasa musulmi ɗan kasar faransa a garin marsal na ƙasar ta faransa graudi ya kammala sa na farko ne a fannin adabi ya kuma digiri a fannin falsafa sai kuma wani fanni da ya yi digiri a kansa shine irfani da al'adu graudi yana daga cikin mutanen da sojojin nazi na kasar jamus suka kama shi sa kuma tsare shi a kurkuku bayan san mai kasar faransa a tsakanin shekarun 1940 zuwa 1943 bayan haka ya share shekaru 36 yana mamba a jam'iyyar gurguzu da kasar faransa sannan kuma mamba a kwamitin koli na jam'iyyar na tsawon shekaru 25 graudi ya musulunta bayan nasarar juyin juhalin musulunci da kasar iran sannan kuma bayan haka ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai siyasar isra'ila tatsuniyoyi da aka gina akan siyasar isra'ila akan su da kuma littafin na mai suna makomar karni na 21 da kuma littafin na mai suna alƙawullan musulunci a cikin wasu littafan nasa ya musanta cewa an kashe yahudawa miliyan shida a yakin duniya na biyu kamar yadda suke kirari wannan ya sa kotu a ƙasar faransa ta ɗaure shi da kuma cin satara graudi ya rasu a ranar 13 ga watan yuni na shekara ta 2012 yana ɗan shekaru 99 a duniya. masu wari kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan yuli na shekara ta 1945 aka gudanar da taro na farko a tsakanin kasashe waɗanda suka sami nasara a yakin duniya na biyu a birnin potsdam na kasar jamus a taron da ya kasashen faransa amurka tare da soviet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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 iran ta mayar da martani game da kalaman biden a yayin taron jidda a kasar kuwait kuwa cibiyoyi takwas sun fitar da bayani na nuna adawa da duk wani mataki na kulla alaka da isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta bayyana sanata ademola na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya yi nasara a zaɓen gwamnan jihar oshun a ranar asabar ne da aka gudanar da zaben gwamnan cike da tsauraran matakan tsaro babban mutunan zaɓe a jihar farfesa oluwatoyin ogundefe ya bayyana cewa sanata adeleke ya samu ƙuri'u 4,371 gwani mai ce adeboyega na jam'iyyar apc ya zo na biyu da ƙuri'u 375 da 27 bayanan da inec ta fitar na kananan hukumomi 30 da suke cikin jihar ta osun sun cewa pdp ta yi nasara a kananan hukumomi 17 yayin da apc kuma ta tashi da kananan hukumomi 13 dama dai a baya gwamna oyitola wanda ya soyin ta zarce a karo na biyu ya kar da sanata a adelike a yau lahadi ne ma'aikata harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani ga kalaman shugaban kasar amurka joe biden wanda ya ajiye asabar daga kasar saudiya yayin taron kasashen larabawa da amurka a kan harkokin tsaro a birnin jidda a cikin wata sanarwa hudda ya fitar a safiyar yau kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya ce zarge-zargen da shugaban kasar amurka joe biden ya yi a ranganin da yake a yankin gabas ta tsakiya da suka hada da kalaman da ya yi a taron jidda kalaman ba su da wani tushe balantana makama ya kara da cewa waɗannan zarge-zarge marasa tushe sun zo ne a ci gaba da ƙoƙarin amurka na haifar da fitina da kuma yaɗa rashin jituwa tsakanin al'ummomin yankin yana mai nuni da cewa amurka ita ce kaɗai ƙasa tilo wadda ta yi amfani da makaman nukiliya a kan bil'adama a duniya akan haka bata da hurumin yin magana akan shirin iran na nukiliya na ayyukan farar hula wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka yarje mata yin hakan ba baga kuma kan'ani ya ƙara da cewa amurka ita ce kasar da take tsoma baki a cikin harkokin kasashe na yankin gabas ta tsakiya da kuma yin mamaya da cin zarafi na soji da sayar da tarin makamai domin haifar da yaƙe-yaƙe kanani ce ya kamata gwamnatocin kasashen yankin su zama cikin faɗaka a kowane lokaci kuma su amsa kira-kiran da iran ɗin take yi na gudanar da tattaunawa da kuma haɗin gwiwa a yankin domin ɗaukar matakai na bai ɗaya ta fuskacin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya wanda zai ba kasashen yankin damar cin gajiyar junansu to jama'a masu warkar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a cikin wata wasiƙa wadda suka aike wa sarkin ƙasar cibiyoyi da ƙungiyoyi ashirin da 28 na fararen hula a ƙasar kuwait sun bayyana matuƙar adawarsu da duk wani mataki na ƙulla alaƙa tsakanin ƙasarsu da isra'ila a cewar cibiyar labaran palestino waɗannan cibiyoyi sun bayyana a cikin wasiƙa tasu cewa ziyarar shugaban kasar amurka joe biden a yankin gabas ta tsakiya da kuma yadda ake ta hankoran sanya kasashen larabawa su kula alaka da isra'ila muna sake jaddada matsayinmu na dindindin na kin amincewa da duk wani lamari bisa kowace irin hujja wanda ya kama da haka har ila yau wasiƙa ta bayyana cewa goyon bayan gwagwarmayar al'ummar palestino da kuma neman yancin dukkanin yankunan su da isra'ila ta mamaye bukatu ne waɗanda suka cancanci a duba su domin kuwa suna kan ka'ida wani sanarwa dai ta samu sa hannun kungiyoyi 28 na kasar ta kuwait daga cikinsu har da kungiyar lauyi da kuma kungiyar likitoci da kungiyoyi masu zaman kansu ta fuskacin ayyukan kwararru a fagage daban-daban kamar da kuma kungiyar kwadago ta kasar kuwait din ta bi sahun waɗannan kungiyoyi wajen amincewa da wannan bukata a bangaren wasanni kuwa ana shirin wallafa sakamakon bincike wanda majalisar dattawan faransa a ta gudanar game da hasaniyar da aka samu a 'yan wasan karshe na gasar cin kofin zakarin nahiyar turai tsakanin real madrid da kuma liverpool sannan kuma ana ganin cewa sakamakon binciken ka iya zama babbar barazana ga jami'an 'yan sanda na kasar faransa da kuma ministan harkokin cikin gida na kasar waɗanda suke cikin tsaka mai wuya dangane da wannan batu 'yan majalisar kasar faransa dai sun tattara bayanan nasu ne daga shaidun gani da ido domin sanin hakikanin musabbabin hargitsin da aka samu gabanin soma wannan wasa ranar 28 ga watan mayun da ya gabata to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Toma Dalla yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin na mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wata yarjejeniya da aka cimmawa tsakanin rasha da ukraine da kuma turkiya sannan da majalisar ɗinkin duniya akan yadda za a rika fitar da kayan abinci da kasar Ukraine ɗin zuwa kasuwannin duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to da yaƙi ya barke da tsakanin rasha da ukraine duniya ta fara fuskantar hauhawar farashin kayan abinci musamman alkama da dangoginta da ake amfani da su a matsayin abinci a cikin ƙasashe daban-daban na duniya hakanan kuma an sami hauhawar farashin man girki duk dai saboda wannan yakin dalili kuwa shine yadda ƙasashen biyu da suke yaƙi suke a kan gaba wajen baiwa duniyar abinci kuma saboda shi yaƙi sauti ne na ƙarfi na siyasa kamar yadda wasu ke faɗa wato bakin magana ne na siyasa to an rika nuna hannun tuhuma a tsakanin ɓangarorin da abin ya shafa dangane da wanda ya ja wannan matsala ta hauhawar farashin kayan abinci a duniya. ukraine ta zargi rasha da haddasa yunwa a duniya saboda ta ki barin ta fitar da kayan abincinta zuwa inda ake bukatuwa da su rasha tana killace da tashoshin jiragen ruwa na ukraine da suke a gabar tekun black sea wannan ya haddasa tsoro a kan cewa kayan abincin da ake da bukatuwa da su a cikin nahiyar afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya za su iya salwanta. minista mai kula da muhimman cibiyoyi na ƙasar ukraine alexander Kublakov ya zargi rasha da hana wa duniya samun abinci ministan ya ce abinda rashin take son gani shine a cire mata wasu takunkuman da aka kakaba mata sannan ne za ta bari a fitar da kayan abincin da ƙasar ukraine zuwa duniya to da akwai dai tan miliyan 22 na alkama ƙasar ukraine a cikin rumbuna da suke jiran a fitar da su zuwa kasuwanni kuma a bisa yadda aka saba wato kafin yaƙi ya barke kenan a kowane mako ƙasar ta ukraine tana fitar da tan miliyan 7 zuwa kasuwannin duniya ita kuwa ƙasar rasha wato ta yi watsi da zargin da aka yi mata inda ta ce waɗanda suka yi wa kirini ingiza mai kan turuwa su ne umar haba'isan abin da yake faruwa na hauhawar farashin kayan masarufi da yake cacar baki da yake cacar baki da musayar maganganu ba ta ce za ta kawo ƙashen yunwa da hauhawar farashin kayan abinci ba a duniya ya sa dole aka fara neman yadda za a lalubo mafita wannan ne ya kai ga rasha ta sanar da cewa an cimma yarjejeniya akan wannan batu kamfanin dillancin labaran sputnik na rasha ya nakalto cewa rashan za ta kafa wasu shinge na bincike a doron ruwa domin duba dukkanin jiragen ruwan da suke fita daga tashoshin jiragen ruwan ukraine an yi ganawa tsakanin jami'an kasar rasha ukraine da kuma wato turkiya a matsayin share fage a baya sannan kuma da majalisar ɗinkin duniya saboda ganin an kai ga fito da hanyar da zai aiki tare ministan tsaron ƙasar turkiya ya sanar da cewa taron share fagen da aka yi wanda ya tattauna da za a kafa cibiyar haɗin gwiwa ta aiki tare tsakanin ɓangarorin hudu ya haifar da ɗa mai ido an kuma shata cewa za a yi wani taron a ranakun 20-21 ga watan nan na yuli wanda zai shafi dukkanin ɓangarorin guda hudu daga cikin abubuwan da wato ake sa ran za a cimmawa da akwai yadda za a sa ido a kan jiragen ruwan da suke ɗauke da alkama ɗin daga ƙasar ukraine to wata daga cikin matsalar da ake fuskanta dangane da kai da komowar jiragen ruwan shine nakiyoyin da aka dasa a cikin ruwa saboda yakin da ake yi wannan ne yasa ƙasar ta turkiya take taka rawa domin ganin an fito da hanyar kawar da nakiyoyin da za su iya yin illa ga jiragen ruwan da suke ɗauke da kayan abinci. Abin da rasha take son gani shine an bincika duk wani jirgin ruwa da zai fito daga tashar jiragen ruwa ta ukraine ko kuma zai shiga domin tabbatar da cewa baya dauke da makamai ita kuwa kasar ukraine ta ce batun tsaro da kawo ƙashen yaƙi shine mai muhimmanci domin tabbatar da inganci na fitar kayan abinci daga ƙasar to masu za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum ya ba ba Don kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin sabon shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri wanda cin sai ya kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Awa shirin namu ya gaci muku mai Maisan Mu'afi ne a cikin wannan waka da sanadar mana. Masu iya magana daina cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi دل شکستن های هر شب حسی که گم بود تو خنده هامون با تو قصه عشقی که آروم ردشو گم کرد از تو صدامون من با تو گریه کردم هر شب دل ما پس حال تو بودم مثل سایارو هر جا بودی به دنبال تو بودم تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بنشینم بیدارم کن از این خواب من هر شب خواب چشماتو میبینم بی من رفتی بی تو موندم عشقی بین ما بود و شد دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان ما جان بیداری که هر شب بی تو نشسته غمگین و خسته تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته وای از من مثل هر شب از عشق قصه ای رویایی دار شکایست و مثل هر روز آغوشی خست از تنهایی داری وایست و تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها از من تا نبارم چون باران بر نمیگردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تو زنده میمونم من دور از تو تو دور از من من پایان عشق بود و پنهون شد من دور از تو تو دور از من چشمی گریه کرد و دلی خون شد دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان ما نیست To an gaishe ka mai san mu a cikin wannan waka da ka tsara ma da fatan masu san amfana kuma sun ta kuma sun ji daɗinta a nan kuma jalin zamun shirin ga lokacin da hararen mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da sabuwar waka amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai ka a shafa ana iya ziyartar shafin yanar gizo wato www.tv1.ng. ƙarshen shirin nan baki da mara sauran 'yan daigogi kaɗan zamu ta sosai daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bayyana sanata Ademola na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya nasara a zaɓen gwamnan jihar Oshun. A ranar Asabar ne da aka gudanar da zaben gwamnan cike da tsauraran matakan tsaro. Babban mutunan zaɓe a jihar Farfesa Oluwatoyin Ogundefe ya bayyana cewa sanata adeleke ya samu ƙuri'u 403,371 gwani mai ce adeboyega na jam'iyyar apc ya zo na biyu da ƙuri'u 375,27 bayanan da inec ta fitar na ƙananan hukumomi 30 da suke cikin jihar ta osun sun cewa pdp ta yi nasara ƙananan hukumomi 17 yayin da apc kuma ta tashi da ƙananan hukumomi 13 dama dai a baya gwamna oyitola wanda ya soyin da zarce a karo na biyu ya kar da sanata a delike a yau lahadi ne ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta mayar da martani ga kalaman shugaban kasar amurka joe biden wanda ya aje asabar daga kasar saudiya yayin taron kasashen larabawa da amurka akan harkokin tsaro a birnin jidda a cikin wata sanarwa hudu ya fitar a safiyar yau kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya ce zarge-zargen da shugaban kasar amurka joe biden ya yi a rangan da yake a yankin gabas ta tsakiya da suka hada da kalaman da ya yi a taron jidda kalaman ba su da wani tushe balantana makama ya kara da cewa waɗannan zarge-zarge marasa tushe sun zo ne a ci gaba da ƙoƙarin amurka na haifar da fitina da kuma yaɗa rashin a tsakanin al'ummomin yankin yana mai nuni da cewa amurka ita ce kaɗai ƙasa tilo wadda ta yi amfani da makaman nukiliya kan bil'adama a duniya to da wannan zamu karkare sai Allah mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya